madalla assalamu alaikum barkamu da yau barkamu da sake sada da ku a cikin labarinmu na sashen hausa da ni halimatu bukari rubuta kuma zan gabatar muku da shi haka labarinmu na harko a yau ne a nan majalisar dokoki nan majalisar dokoki suka yi wani zaman taro inda suka amince da dokar da gwamnati suka ta su inda suka kada mata kuri'a suka amince da kuri'a suka kada kuri'a da game da dokar da gwamnati ta ba su don samun karin haske ga dai ɗaya daga cikin su da ƙarin haske yakin da muke da gwamnati yana yi a kan wannan masu addanci masu masu ta'adda kullum lokaci zuwa lokaci gwamnati yana tambaya asambile a ba shi izini don sojoji eh, don gouverneur gouverneur da prefe su samu su yi aikinsu inda ya kamata to wannan mai zurcin ne yau muka zo muka tambaya a ba mu izini a dan kara shi amma mun gaya musu kamar yanzu mu ce alhamdulillah in an dauki wurare da yawa da da wannan mai zur muna muna muna muna eh, eh, eh, muna ishi yau sai mu ci alhamdulillah wuraren nan yawa yanzu kuncin hankali ya tabbata kenan nan zuwa gaba muna ji zan mu hasa zan mu hasa eh, tambaye su su ba mu wannan izini amma akwai saura kamar a ce nan bayan ruwa nan tafowa zuwa goriyal akwai matsala mun akwai matsala amma alhamdulillah gwamnati da sojoji suna nan suna ta kurkuwa in allah yarda nan ma nan zuwa kadan in allah yarda kwanci hankali ya tabbata harkan abin nan ta trakaseri rutiyar kama a ce sun ce in mutane suna balaguro akwai matsaloli da suke gani saboda ana walakanci da su eh, a post de police ko post de douane ko post de gendarmerie mun ce eh, wannan president ya ce munu mu dauko matakin da ya kamata don wannan a bar shi force de l'ordre su bar shi su bar eh, kara wahala ma eh, talkawa alal misali da in ka tashi nan yamai za ka zandar mun samu labari so goma sha hudu ne a ce control mutane in ka tashi yamai za ka agada haka ne shi ma to yanzu mun ce dole a rage su yanzu tsakanin yamai da zandar so biyar ka daina a ce control ce tsakanin zandar eh tsakanin yamai da agadez so hudu a ce control kuma ko'ina muka ce su yi kokari wannan trakaseri a bari to madalla a ranar jiya ne aka yi bikin bude sabuwar tele radio radio tele da alfaida da take nan zamne a nan unguwar nouveau marché don samun karin haske ga daidai daga cikin su da yake cewa ita alfaida suna hulɗa ne tare da wannan societe ta tele da ake ce makanar tramond wannan hulɗai wato partenariya a turance shine zai sa kamar duk ayyuka na wato tele alfaida ya zamanto kanar tramond ita za ta yada su ita za ta bunƙasa su ko ina a sani to kamar yadda ka sani shi aikin tele sai da kuɗi to kuma galiban da tele da jurno yani suke samun kuɗinsu ta hanyar talla ta hanyar saidawa ta hanyar publicity da duk wanda suke aiki tare da alfaida to ya zamanto duk in suna da wani ma'amala wani hulɗa na ta hanyar eh, kasuwanci to su zo alfaida su zo canal tramond su yi bayani su yi bayani su yi publicity ta wannan hanya ce kamar wato kamar yadda sheik barham ya faɗi wato sun karfafa ita wannan tele alfaida sun karfafa ita tele Kanar Turamun ta kuɗi da za su sanyawa ciki al'amarin wa haka yake sai da kuɗi deja ma aksiyonar aikin da suka jan aiki balle ma aksiyonar majoritar wanda tubarkalla ya bugi gaba shi kaɗai ya zo kwashe wajen fursa na abin ne sama al'amarin zai yi haka to saboda haka ana so wannan abu ya bunƙasa ci gaba ya rayu to madalla a ranar jiya ne suna kungiyar farafula suka shigar da kara a nan babban kotu dangance da wannan kara da suka kai a game da kurde kwanta kurde kuma kun sani kurde kwanta ita ce kudade kotu mai kula da kudaden gwamnati a ranar jiya ne suka shigar da kara inda kuma a dangance da wannan bincike da ta yi na shekara 2021 da ba su amince da shi ba don samun karin haske adamu umaru da bayani a cikin wayannan wannan takarda abinda mun kai lissafi shine eh, abinda ni mutane sun ka haddama sun ka sa aljihu ka sa wani wuri ya kai wajen miliyar 60 in nake miliyar 60 da mutane su gane kamar in dauka ton na shinkafa 60 ko in ce kalas 6,000 wanda aka gina da siminti kamar kudin shi ne mutane suka mamaye suka sa aljihu a shekara guda suka sake to don saboda wannan ne mun ka zo a nan kotu don eh, mu kawo kara mu 'yan horon hula don mu gwada ma lalle eh, alkalai da lalle mutane sun yi handama sosai kuma ya kamata ke wayannan mutane bai kamata ba a bar su don saboda kundin tsarin mulkin kasarmu constitution in namu ya hodi duk wanda ya ci kuɗi duk wanda ya taba kayan al'umma kenan ya kamata ke shari'a eh, ta buge shi kun bayan wannan san shari'a ana yin shi ne saboda al'umma ba don saboda wani shugaban kasa ba ba don saboda wandan siyasa ba don saboda al'umma ne mu kun ka zo mun kawo kara don saboda a yi ma al'umma adalci tunda shugaban kasa shi ya nema yake yana so mu kama mai wajen yaki da kin hanci da rashawa kenan kuma mu aikin mu ne don ya gani mu muna na muna kama mai kuma za mu kama mai ko gobe in zai aiki da gaskiya za mu yi abin da za mu yi bakin gwargwadonmu don duk waɗanda suka saki kudin kasa duk wanda aka kama da cin hanci da rashawa mu godo shi mu nuno shi kuma mu kai kara a nan nijar ko kuma a kasashe na afirka har kasashen duniya gaba da abin da bai da kyau shine ku zamna ba ku yi komi ba in ba yi komi ba gaskiya ku akwai matsala kenan yau mun yarda da cewa lalle in mutane suka yarda za su yi aiki za a samu aiki dan akwai takardar da muka ka bada da zai gudi kurakuran da aka yi suwa da wane ne nan bai kai ba sai an nemo sai an saya dogon jira kuma bayan wannan muna so mu kutanta mu mutane bayan kama ma da shugaban kasa da muke yi kusa ko wayansu takardu da kara da mun kai a nan Nijar ko kuma a wayansu kasashe na harkan mdn gate kenan na harkar soja da aka sai musu kaya na jabo da wayansu abubuwan da muka kai kara a nan nijar ko kuma a kasashenmu na ecowas ko kuma a can kasan faransa ko amurka kenan har yanzu muna bayan su muna bin su sau da kafa dan kusa harkar shari'a wani lokaci sai dai a hankali sai an bi shi sau da kafa abin da zai biyo baya za mu yi kira ga al'umma za mu yi gwagwarmaya bayan gwagwarmaya kuma za mu cira akwai wata takarda da za a yi wanda za muna son al'umma mutum dubu ashirin da dubu dari su sa hannu akan wannan takarda sun sa wannan hannun takarda kenan zai ba mu karihin to la daga karshe dai a ranar jiya ne a nan bayan ruwa jami'a ta albunmuni ijofo a nan ne aka yi wani babban taro ɗalibai da suke bangaren flash su ne suka yi wannan taro na waye ma al'umma kai waye musu kai dangance da wannan shaushawa da ake yi ma mutane ta coronavirus don ganin mutane kansu ya waye su san da su daina shice-shicen da suke ji da dume-dume da ake yi dangance da wannan shaushawa don sabon karin haske ɗaya daga cikin da suka halarta wajen taron yake cewa to taron yau muna yi ne muhawara ce muke saman kan wannan cuta coronavirus don cuta ce da farko da mutane ba su yarda da ita ba kuma gashi na ana shaushawa kanta to yanzu wannan taron shine na waye kai saman kan eh, jita-jita da labaran karya da mutane ke yada saman kan cuta don al'umma ta samu ta kare kanta da wannan cuta tunda dai na harko shaushawan in ka yi ta tana hana ka kamuwa da, da, da cutan idan kuma cuta ce wanda mu dai nan nijar mutane sun sa cikin kansu da cuta ce da babu ta kenan kuma yanzu an zo an ce ana shaushawa inda ba a wayar da ma mutane da kai ba saman kan cuta da kuma saman kan muhimmancin yin shaushawa to shine yau nan muke muhawara tsakaninmu daliban jami'a da likitoci da suka zo da za su wayar da kanun mutane su kuma ɗaliban ga, nasu wuri in sun je cikin gari ko kuma saman fadodinsu da suke zama ko cikin iyalansu su kwatanta ma mutane ma'ana cutan da shaushawan da ya kamata a yi na farko dai aka ce eh, mutum kana iya kai jaki bakin tabki mai baka iya sashi baka tila tilasa mai ya sha ruwa eh, ita kungiya ta yi kiran taro wannan don ta wayar da kai saura ba su samu suka halarta saura don sun je karatu saura kuma kawai dai don basu ra'ayi tun da dai cuta ce wanda kowa ya san da da yawa suna ba su yarda da ita ba idan yanzu ni dai eh, eh, abin da zan cewa ke duk wanda ya ji amsa ko kuma ya ji wannan taron ko ya kalla saman kan eh, kasoshin yada labarai da ya san da ya nemi ya sani me cuta kuma ya san da in ya gane me cutan ya san da ita shaushawa da ake yi ba dan a cuta ma mutane ba ne tunda ba a iya ce yadda mutane ke ce a in amma shaushawan tana hana ka aihuwa tana hana ka wane ne wane ne yo ya za a yi a ce amma duniya duka eh, eh, shaushawan da ke hana su aihuwa da ke hana su wani abu kenan shi mutum mai ilimi ya kamata ya sa ilimin shi a gaba ya yi tunani da ilimin shi don ya samu ya ga hasken abu kwa ba za an ga yi magana ba kawai kai haka kawai zaka doka kan haka nan ne kwa to madalla iyakacin abin da ya sauka ranar yau kenan a madadin wanda suka kama muna da wanda suka ɗauko rahotannin suka kawo nake ce muku mu huta lahiya ku tarbe sa'adat ibrahim dauke da wasu labarai gobe allah kai mu huta lahiya I don't Ajina, ajina, ajina, ajina.